رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الملك أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايعك يوم بيت وترجع هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyar ne inganta wannan kuma shine darasi na ɗaya كتاب القرآن نام في كتاب سنن أبي داود قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القرآن باب ما جاء في تعليم القرآن حدثنا أحمد بن عمرو بن السبح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yanzu mun shiga cikin hukumce-hukumce wanda suke da alaka da haƙƙin wani wanda yake rataya a kan zamantakewa na iyali tun da aka fara ibada ake ta yi ibada aka ta yi ibada aka ta yi zan shiga cikin hakoki kenan talibin ilimi mafi yawa ko sai da ake alwala an san abubuwan da ake yi amma yanzu an shiga hukuncin da kaɗan kowane taliban ilimi suke ba da abin nan tunanin sa kai wanda ya kamata kuma mai da hankali a fahimci wannan hukuncin a jerin babi na cikin abu daura ne babu na goma sha uku to shi hazufa musta da yake haza kitab fara'id kitabu littafin da ya kunshi abin abinda allah ya yanke ma kowa da hakkinsa kalma fara'i hakkin bi wanda allah ya yanke ya ba kowa hakkinsa na gado to shi ma ce babu ma giya fi alimu fara'i kuma hadisai sun zo da suke bayanin fararen neman ilimin gado to amma mafi yawan sa zaife ne amma ba zan gaya maku ba waya ɗaya zan faɗa sauran zan ba bincike a kai za a ba da littattafai a kan wannan karatun wannan karatu a saurara a tafi bai yi ba shi an yi munakashi a kai لكتوى حدثنا أحمد بن عمرو بن السرج أخبرنا ابن وحد حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن عاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاث في علمي أبو أكني وما سوى ذلك بند عندي علم ban da tukumba ba huwa fad wani kari ne wani farara ne amma wannan guda uku ya zama a ya fi muhkama ayoyi muhkama ma'ana ayoyi da suka zo a yi a a yi a a cikin qur'ani aw sunna ko sunna da ya tabbata a wajen manzan Allah ka'imata a tsaye aw fa'idatan adila ko abin da ya shafi hukuncin gado wanda aka yi adalci a ciki ta ce waɗannan ilimin su ne ilimin da ya zama wajibi to wannan ikin ibin majiyar ruwaito shi to amma jisu da'ifi ne a jisu da'ifi ne za a kawo akwai wani da ake kira abdulrahman ibin ziyar da arziki hajji ya faɗa cikin takrib da'ifi ne malamai su yi magana a kansa to a kan wannan za mu shiga littafin da na ce ku saya a karanta muku ma na ga malaye kokari shine salibin ilimi ya zo ya zama maku don ya zama hidiman ku ya mafi fito sai don a karanta ina ma ku taimake shi malamin ku ne wani je ya amma shi ya buga kirji saboda shi mai samu lada haka ke so duk wanda yake so yan wansa su karu zama alheri sunansa mutum kirki muna harami muna karatu tare da babban malama ana kira ofemin shi wani bakawai na tashi ina raba ruwan zanzan a shi malam hankalinsa yana kansa da aka gama karatu shi kira shi ya ce yana karatu mai yasa kai baka zauna ka saurara ya ce ba na fahimci arabiyan da kake ba na fahimta shi sa nike so in dibo ruwan zanzan masu karatu akwai masu jin gishin ruwa ina wannan allah zai tosaya ya hada mu da ladan tare da su ba kawai ne wallahi duk a cikin ku wanda yake son alheri ya gani ba wa allah ya tafi ya ji photostat ya zo yana tsayawa isar <coughs> baku domin ku yi karatu wani alheri ne da ba samu wanda zai yi ba ba za a yi ba rayuwa ka so kanka kuma ka so dan wanka ba ku yi karatu ba ficincinu yanzu abu da yake ficincinu yanzu abu da yake ko ni yaron da yake barna ko iran ma ba a wannan barnan yadda yake a kano yanzu barnan da ake a shi an ci ana makara so yake ce duk malaman hadis daga buhari da imam maliki duk kira suke ba abin da suka iya shi littattafin da yan a suka yi wanda ku kira ma allahu akbar ba su iya ba shi ya duk ke karanta ma wawaye izaki buhari kai idoki sahabi ya ce kai anas ma bai taso gidan manzo ba a ce kariya ne Allah su gidan manzala bai taso ba maukaci shi maukaci ikan warke wani lokaci tare gaskiya amma wanda maukaci masai ina za ka shi kuma kano ana zuba masa ido hukuma suna zuba masa ido talibai ilimi suna zuba masa ido shi irin matasan da suke kokari suna yana wallahi ka taba kowa ka zaman lafiya amma wallahi ka taba manzon Allah ai zaka ji jiki billahi lafi so bai san mene na jini ba bai san me a jini ba kuma yana kuri yaro dan karman yaro ka zo ka ce duk wani magabatan wai ba sa na lokaci manzan la suka zo suka kikiro a jisai ke da ka zo kwanan nan ke za ka gyara abin da buhari da imam ahmad da imam Malik da manyan manya malamin kai zaka zo karshen duniya ka ci jarin su ba ka so sai ma kanka ka zaki mutan iban ba gan irin wannan tunanin ba ina tufayen da suke da wato manzan Allah ina suke mutum zo ya ce buhari ya ruwaito a jishin da ya nuna cewa manzan yin zina duk wannan kalmar in kana faɗe shi ba ka ji nauyi lafzin ma ba haka yazo ba kama buhari karya kama al'umma karya kama manzo Allah karya ka ci mutuncin manzo Allah ma wannan fada wannan kalmar ma ina bukata alagarta da mutum eh wallahi manzo Allah da bayyana daga murya a gaban manzo Allah Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kawai daga murya da kaddin nazar gaskiya kake fada ko mai kake fada dai karka daga murya fiye da murya manzan Allah ya ka zo baka sanci a ji shi ba ka yi wannan jara'a ka fada wannan kalmar tarin sauti wannan abin da ake nufi kenan abin da an wuce shekara dubu da shekara biyar kuma da wani abu kai yaushe aka haife ka ka zo ka rinka wannan kano da ba kallo ana kallo jami'an tsaro kuma suna shiru ana tara wawaye ana in an karfi sannan a ce za gyara kun sai abin da yake so ke gina al'umma ba su yada ba shi ne taɓa gidan manzo Allah da taɓa iyalin manzo Allah kun ga duk duniya ba wanda ya bar shi a zama lafiya amma kuna kallo na gira ce koya abin da dama amma abin da yaro ke so shiga ko yayin su na in shi ba sa fita haka wani su abu suna kara hadisi ne wanda ke cewa an zo da shi ne a kan irin yadda manzala yake da karamci da tosai har yaro ta ce ku yanga ikan zo ina da wani abu tana da wani abu na hakkinta shi ta zo ta doki manzala Allah ya karbo ta hakkinta wannan hakkin ne fassara wannan hadisi yaro cewa har yarwai ta hadisi cewa mace tana gyawar an banza Allah ya je biya bukatun da ita kafa da wannan kalma yaron musulmi ko bai yahudi ka fassara wannan musulmi ko bai yahudi ne kai ko da kanka ke bai kama ka fada nan a kasan musulmi da wannan kalmomin ba amma saboda wuta kano ma kai masa jinjir ake kai ni ban taba gai irin da awan son annabi muhammad kano ba wuta jinjir ake kai masa ku ci na zagi annabi kuma ku ci kuna zagi annabi ba za ku gani annabi ba ba za ku gani wanda ba zai gani annabi ba wawaye ka dauki yaron ka kai kana wannan wata ka ci kana sun manzana sun manzana wasa ne gidadanci ne billahi sun tun farko har karshe duniya suka hannu sun ce ba sa sun manzana sakamako shi ne wuta ba demokraci a wurin allah ni gidan mutane kano wutan ya kai wannan in za ka faɗa abu ba ka ji sa? ka faɗa ma mangar manzan Allah ce ba ka fahimta ba yaushe ka yi karatu waye kai ka zo a ji sai buhari bai taba aji aji kwaya ba sheji rauba ba, raka biyu ya shawarci Allah kafin aji bai taɓa aure ba saboda bota ban suna manzan Allah ka zo yaro a cikin wannan kwatamin da wannan iskancin ana tsoman karshen ba ka suka na fara wannan kuma garin ana shiru ana manga sa ce wahabiyawa ilana wahabiyawa wannan shi ne jambakin su to ana gini na kuma suna gini in ba matasa ne sa kama salihi suke wannan kokarin yanzu abu ya kai haka abun ɗauke ne yanzu an ke biya wa kamana kuma manzana kuma na rasa wani irin ukur ne wani irin tunani ne mutum ba ka saurari abin da ke fara a nan muhammad ne fa koma can littafin wancan don ba za ku fahimci karatuna nan ba shi mun karanta a can kafin mu zo abu dauda ko aji abu dauda sha nemi abinda malam ya yi shi za ka nemi ka yi naka da ka manta da kanka ba to koma can wancan hadisi mun ce da'ifi ne durin da ya yace ta'allamu yace al-ilmu salasa kun ga ko ina ne al-ilmu salasa eh ayatul muhkama as-sunnah eh, fara'il adila ku ce hadisin da'ifi ne ko ci hanya yazo saboda a cikinsa akwai abdurrahman afriki والناجس ضعيف ثورا كما ما في يوا الامام شوكاني ني تتكرا سو اكيميرا صار زمبادا واجبي أكيد ابن زكو بسم الله مالا فارا الحث على تعليم فرائض امم شنو نعم نعم الحث على تعلم الفرائض وتعليمها وتعليم الناس جاء في ليل الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فضل to kaga littafi ne wanda aka yi shi baki daya gado ne baki daya kungin shi gado ne baki daya to zan doki wani sabon da muke bukata a nan don ku fahimce shi don mun shiga karatu ha kawai ba za ku gane gado ne ga shi ya ce duk waɗannan jikin zakuru suna cikin naira kusa to mun karanta kowai je kuma naira uta igin darge wannan hadisi na fatan gane yace an abi hurairah radiyallahu anhu kana qala rasul ta'allamu fara'i yace an nemo ilmin fara'i wa allimuha ku koyi da shi fa innaha nisfu ilm shine rabin ilmi wa huwa yusa za manta da shi da wuri wa huwa awwal shay yuza min ummati shine farko abin da ilmin da za a cire shi a cikin al'ummata wannan hadisin ku duba shi ya inganta ko bai inganta ba ina da shi ce a nan zan fito da zakakurin ba su kyauta yanzu ku yi ilimin hadisi don ku kadda zanadika da munafikai ilimin hadisi ya zama wajibi ku shi don ku fahimci abin da ake ciki wannan kun kome naira autar juzi shida zafa hudu biyar hudu biyar uku za ku gani wannan shi ku fito da hukuncinsa na biyu ya ce abdullahi ya ce an abdullahi ibn amur ibn az anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wasu na tuka ino a wasu fara qa'ima a fara'idu adila ma a zarika fadlu abu dauda ya ruwaito shi eh, ibn maji ya ruwaito shi dar kutini mun gaya masu mun ce wannan ba'ifi ne ko an ba ku wannan arara wannan ba'ifi ne me yasa saboda akwai abdurrahman al-afriki ina ciki shi من ce مالا kuma وعن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعلموا القران وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فان امرؤ مقبول والعلم مرفوع ويوشك ان يختلف اثنان في الفريضه والمساله فلا يجدان احدا يخبرهما. وعن احوث an ibn mas'ud kala kan rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu qur'ani ku nemi ilimin qur'ani alhamdulillah ilimin qur'ani dai ba alfahari ba anan ka zo da exactin ana ilimin qur'ani Allah ya sa albarka kuma yan bukun namu abun mamaki kowa yanzu ma wajen da yaron zai nemi qur'ani wannan abun birgewa ne yan kasuwa mu da manyan mu da kowa suna sai ayan su yi karatun qur'ani wannan shi ne zai canja al'umma zuwa daidai alhamdulillah wa alimu nasa ku koya mutanen ƙura'ani wannan babu shakka shi ne hanya mai kyau wa ta'allamu fara'i ku nemo ilimin fara'i wa alimu ha ce ku koya ma mutane fa inni umuru makbul ne annabi za ka ni mutum ne wanda za ka karbo raina saboda haka ba ku nemo ilimin sa ba zai zai bata wa ilmun marfu'un ya ce wannan ilmin za a karbe shi nan gaba wa yi shafa an ya tarfi tunani, ya ce ya kusa za a ga mutane fi sabana kan ilmin gado da matsala gado falai gida na ahadan yukhbir kuma ba za a samu wanda zai ba su labarin hukumce hukumce ba kuma gaskiya ne za a ga ahalin sunna mafiya na zuwa karatu a je a tashi ina da kyau amma ce ga littafi biya ma mutum nan ne za a yi ka sun zai ji rajiyo ji koyi karatu amma shi ne duk littafi biya tashi hankali miya kasala ki wuya kuma ne ya ba ku kwakwalwa yanzu ka zara littafi ce wani littafi daga kaza kaza ka samu malami biya maka daga farko har bango in ka littafi biyu uku kowane baji farko ka karanta littafi fara'i ka itkaninsa shi ga ka haddace abu ya masu kyau Allah cika man Jafar da ya je Madina dan klasinsa mutum Yahya Amini na ne mutum Chad ya hada ce wadannan littafin shi ma Jafar kwanta da kansa abokin klasinsa ne wala yake biya ma man Jafar kafin a yi shekar man Jafar haddace wadannan ya na gano to wannan in ka dan wanka kage ya fika to ka nemo ilimi a gare shi amma kawai ka ji ka yi wazi dai zaka yi a amma kuma ba zaka yi zama malami ba to matasa abin da ake kenan yanzu duk wanda ya hada cewa abu ka sa littafi a gaba ka duba fara'i shi ka kanta littafi ka kana kansa shi ka aji shi ka duba cikin tauhidi miye roninka ka aji shi ka kuma fikihi ka fara daga ahalari iziya a samawi ka je in ka kai lisara ka samu rabonka ka ga in baka zaka iya kurunta muktasar ba shi ka ringa sun a ciki shi ka ajiye wani shi ka koma nahawu da balaga ka san abin da ka karanta ciki shi koma abin da ake kira abin na da usul kawai da fikiyya ka samu ilimin da ka samu wani abu a ciki sannan ka ringa jin shi gan an taba ka an taba ka mustala hadis kuma zaka iya haddace shi mustala hadis da ilimin jihar wata adini kuma mai kasala ba zai ci nasara mai bacci kamar doya ba zai ci nasara ba ka tabbaci ka zo ka zama malami kare kake gin turaren wuta ba za ka ji kanshi sa ba shan ta sha na lokacin da yake konewa sannan za a ji kanshi a ce da kai mutum ne ba za a yi ba shi dai ka ji jiki amma dai tsamin lafiya kana kwance a ce da kai malami za ka zama mai wazi mai wazi kowa ne za a yi yayinka akwai talibai din da aka yi yayin sanan shekaru 20 da ya wuce kullum lecture nan lecture nan ihu amma kana da kamar wutan kara ne wani ya zai ka baki shi a jika la kai karaskai karaskai karaskai to kun ga wannan jikin ina jin ku bashi ku koma can ku fito mana da shi koma lamba hudu imam ahmad ya ruwaito shi ruwaya na dansa amma ku koma naira uku duk za ku gamo da dan ajisan malamu ya kawo shi ne saboda shi ba ba ilimin ba ilimin hadisi bane shi ya sun to duk ajisan da aka kawo ce fara to dan shi a yanzu shi duk wannan littafi ya ce wannan littafin ga hadis da yafi ne su an suna masu ruwaito shi malaman hadisi su kan kawo jisu da yafi don su maka tambayi cewa da ne amma su da su mahaukata ne shi su ringa cin gyara ba sun me ake yi ba kuma ga su da karya da tadlisi ga su da karya da tadlisi ike cewa shi ce an anas قال قرر su الله عليه arham ummaci bi ummaci abubakar wanda yake da rahama mafi rahama cikin al'ummata na a cikin al'ummata wanda yake a cikin al'ummata fi rahama ya fi ya masu shi na abubakar wa ha fi dini la umar wanda yake da sarani na sha'an shi na umar wa attaka haya wanda ya fi kunya a cikinsu shine usman wa alamuha bi halal wa haram wanda ya fi su sani wannan halal ne wannan haram ne ma'azubin jabal ma'azubin jabal shekararsa talatin da hudu ya gama komai ya rasu rayuwarsa baki ɗaya shekara talatin da hudu ya bar duniya amma akwai wanda akwai cikin ku wanda ya kai shiga talatin ma an sa masa famfa makarba zai a yanzu bai na cikin tunani ina roƙon kudin babansa a bashi kudi amma lokacin mu'azi ya je ya zama gwamna yaman kuma ya da ilimi kuma ya zo ya wuce sham can ya mutu ilimi himmace yau da gobe sassa wani malamin mu ya ce ya kallafa kansa ya ce kafin ya bai ce ta harija hadisi daya da duk wa hadisi kamar wannan ya ce shi ba zai bacci yau ba shi gane hadisi ta ifi ne ko sahihi ne ya ce wata na hara kira sallah su ba bai gane hadisin ba shi kura ya ce ta bai wata daya bai bacci ba kan hadisi daya bai samu ba to amma kuma ya zo class yana zo ne makasai malami ne nauyi ne da kaje kawo kuma Allah ya ba ku wannan hankali yanzu kuna da wannan ilimi kuma da wannan lokaci amma abin da ke wa da mutum wuya da garaje cin wuya da garaje cin wuya da garaje mu'azumin jabar wa akra'u ha kitaballah ubay ibn ka. wa alamu hafi fara'i zai ibn Sadi. Wani li kulli ummati amin wa aminu hadhihi umar abu bai bin jara. to na isa aka kasara shi ce abin nan Ah, imam ahmad ya rawaito su tirmidhi ya rawaito ibn majah ya rawaito su ku koma akwai taki gugai wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba iktibas akai ko an dodo kiya abinda Allah ya ba shi aka bar shi aka yi tarkiba hadisi ku je ku ga wannan hadisi ya tabbata me yasa nake so karanta maku don kun koma ana tambayi wani zai tambayi ku ce ga inganci me ya inganta a cikin fara'id fara'id ilimi ne tankar ilimin komai to amma shi bala na ji sun inganta shi na don ku gane ku je ku bincika hadisai mafi yawa da'ifai ne na fatan gane an gama kenan malam ya taimake ku ya kawo hadisai wanda suke fada irin na rabar gado to kowa shi ji kara ilimin sati mai zo zan tambaya insha Allah wanda ya kuruci wannan hadisin ya inganta wannan hadisi bai inganta ba akwai sakon da za a bashi to zan koma karatu kenan shi malami ke cewa mai هذا الحديث في مناكب بعض الصحابة رضي الله عنهم كما أن فيه إشارة إلى أعلم الأمة بالفرائض وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه والذي أخذ عنه أكثر الأئمة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من لم يتعلم الفرائض والصلاة والحج فبما يقبل أهل البادية <laughs> كتير akulu mala yake cewa saboda shi fallisa gadon da na da kasashen larabawa ke da gan wanda ya doki mustala hadis ma zai zama mahir a ciki wani fiki wani kaza kowa to yi kokari kan amma mu doki nan doki nan doki nan kamar maukaci ne na wucewa doki sun mai gan wannan doki sun mai yi yawa shi yanzu ba abin da zai rike kai kokar ka fanci karatun sai ga ka ci nasara kai ike cewa aqul hadha alhadith fi manaqib ba'd as-sahaba yace an bace matsayin sahabi da darajar da Allah ya ba su kama anna fi isharati la a'lam umma bi fara'i kama yadda ya nuna cewa wanda ya fi sanin gado shi ya fara shine zaid bin sabit ga zaid bin sabit shine wanda sahabai suka yadda isa ya tara kur'ani saboda matashi ne ga luga ga hikma ga amana ga yare shi aka sai tara qur'ani abin nan a rubuce ya ce wallazi aka za anu aksara a mafi yawan sabai sun karbo hadisi ne a wajen wannan eh, sun karbo fara'i a wajen zai rubin sadi wannan bangare ce a can wani hadisi zai furo muku ku ga ko zargin da yake akwai shi ce wani bin mas'ud ya ce man la yamta allan fara'i ce ya ibn mas'ud ce wanda bai nemi ilimin ilimin gado ba wa talak da hukunce hukunce saki wal hajj da hukunce hukunce hajj fa bima yafdu ahlu badiya me bambanci da yan kawai e, ba bambanci kana birni kana kuri bakitin san hukuncin saki da abubuwan ba eh kai da yan kawai da ba sa karatu su dai kuke to kaga wannan hukunci ne wannan kuma ka kuma layar autar za a gan waɗannan bato ya koro maka abubuwan da ga abin da aka ji ya manzala kuma ga fahimta na malamai akan farayi an gama wannan za mu shiga kuma karatu da za ku gane mene ya aka ce min al-huquq al-muta'alliqah bil-tarika taqdim ad-dayn 'ala al-wasiyya an 'ali radiyallahu anhu qala إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاء الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه البخاري منه تعليقا قضى بالدين قبل الوصية zai zo ya ce mutum ya mutu akwai haƙƙin da yake wuyansa shan gaba wannan haƙƙin sannan a yi zancen gado ya mutu kwaki zancen gado ciki akwai haƙoƙin da suke wuyansa shan gama wannan haƙƙin sannan a tunkari gado shi ne bashi da kuma wasiyan da ya bari to shi na ake ce to wasiya za a kaddamar ko kuwa bashi kuna gane wannan shi ce min hukuki muta'alika bi tarka haƙƙin da yake a kan mamacin ya mutu ya kwanta takdimu zain ala wasiya sayyidina ali na gan cewa duk abin da za a yi ku da ayan ya kaddama da wasiya amma ba tarkibi ba ne abin da ya fi haɗari biyan bashi mutum ya mutu kuna tun babanku farko ku tambayi shi ina da bashi don bashi za a hana shi kwanci lafiya a cikin kabin da na bin shi bashi sawa bashi na banki ne bashi na makoci inda ba ya fi ba za a tambaye ka ce gashi na na naka ne gashi to sha sa sha maki tsakanika da ajanna ba za a sa ka ba me ana jin ka bashi naira dubu daya naira dari daya ne in di baka biya ba za sha maki bal wata na mana nuna maka ba Allah saboda bashi kafin kai bacci ka tuna so ka bin ka bashi kuma ka rubuta ka aji in ka mutu a biya maka amma ka kade ta Allah bauta ka yi sallah ka azumi ka kai haji ka yi komai ka rabu da komai lafiya an karbo rai ka dan ajanna ne to amma za ka ko bashi a sa shamakin ka da ajanna shi tashin kiyama mai shi ya yafe maka sannan ka samu aljanna Allah kiyaye saboda ba shi ba karamin abu ne ku ta tunawa waye ne don an ji lahira wanda yake bi maka ba shi da zai yafe ba shago yana neman shi mai nauyi a can shi na ce an raito daga ali radiyallahu anhu yake cewa wa in innakum takra'una hadhihi aya yace kuna karanta ayan qur'ani mi ba da wasiyati yusa biha audi cewa bayan wasiya sai an kaddama shi bayan wasiya ko kuwa bashi ya ce kuna fahimta tun da ya kaddama da wasiya shi an kaddama da wasiya ce abun al'amarin ba haka ba ne wa ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi daini qabla wasiya manzo Allah ya fara biyan bashi bashi kafin me wa ina aya bani as bani al ya yatawarasuna suna duna bani alat na fatan gane ya ce kuma ba ni um wanda uwa daya ba uwa daya ba ya tawara suna suka ci gado kafin ni alat kafin ni fafanni fafanni dangi fafanni mutum da uwansu ne aka hada ma'ana mutum da uwa daya ba uba daya ba inda dan wansa ya mutu bai bari yaya bai bari kowa ba bai bari uba ba to shi sun zo cin gado kafin wanda uba daya su zo shi na abin da yake magana kafin dangi fafani su zo ya ce ragiru ya risa a hawali abihi wa unyi. ya ce mutum zai ci gado da dan wansa da suka hadu wajen fuska uba wanda suka hadu a wajen fuska uwa kafin 'yan dangi su zo su ci gado ya ce duna a hajjili abin. za su ci gado kafin dan wansa wani kuma su daya ba ku gane zancen ba mutum ne ya mutu ina da yan wansa uwa daya amma ba uba daya ba ne to shi uwa daya ba uba daya ba akwai wanda suka tsare shi ba cin gado shi ne mamacin ya bari babansa ko ya bari kakansa ko ya bari ‘ya'yansa ya bari ‘ya'ya ko ya bari cikoki to condemn wanda uwa da ba zai ci gado waɗannan suna tsare kwaya ɗaya wanda uwa da ba ci ba amma mutum ya mutu shebar wanda ya bari ‘yan wansa wanda uba daya ya bari uwansa to shebar dangin da uwansu daya amma ba ubansu daya ba to za a nemo su wanda uwansu daya su ci gado tare da uwansu kafin a ba wanda uwansu daya na fata kuna gane karatu amma nasu ba yawa shi za a ɗauki kaso ɗaya cikin kaso shida a jefa masu can kuma ba zakar hazini san usaini na bi jimaki duk su ramu abin da ya saura shi wanda uba daya su ci gado na hakika wa ya fanke wannan tambayar ha me ba ku fahimce shi ba ba fulatan zaka yi fara to kare yi ba abinda ake nufi na zuwa ka fahimce shi bismillah tashi na gode ya mutu bai bar jikoki ba bai bari aya ba bai a'a ba uwa na gode kai na ji daji Allah b'a baka lada zan baka kyauta ma zauna ni na son irin wannan bismillah alaikum salam ya rasu ba shi da ƴaƴa ba shi da jikoki ba shi da uba ba shi da kaka kuma yawa ina da uwa ina da ‘yanwa’ wa da daya ina da ‘yanwa” wa da uwa daya eh ba hana na gode na gode rubuta sunansa zan baka littafi kai da malam ka rubuta sunansa malam ah, mutumina abinda yake nufi a kowanne cikinsu daya kuwa daya uba daya su suna cin gado asaba ne su jira suke to inda mutum ya mutu ina da kuɗi bai bari 'ya'ya ba 'ya'ya kuma na nufi jikokinka jikokin kuma fuskan fuskan 'ya'yanka na maza 'ya'yanka na maza 'ya'yansu grafi ɗaya ke da 'ya'yan da ka haifa fuskan gado danka in baya nan to dansa na namiji ina mai gurbinsa da 'ya'yansu maza to amma 'ya'yanka jikokinka na fuska 'yan mata suna da haddi za su kansu to shi mutum ya mutu yana da kudi amma ba shi da komai amma ya bar matarsa ya bar uwansa shi ya bar wanda cikinsu daya uwa da uba daya shebar wanda ku uwa daya ba uba daya ba shebar wanda kuma uba daya ba uwa daya ba to kaga wanda uwa suka yi ciki daya ba uba daya ba za su ci gado tun wanda suka hana su a can sun wuce shine uba da 'ya'ya da jikoki da kaka su sun zo suna taka duk wanda aka same shi fuska uwa shi su wuce to tun da waɗannan ba sa nan shi in wanda uwa daya su leka shi su hana uwa ta doki kaso daya a cikin kaso uku shi su mai da uwa kan kaso daya a cikin kaso shida su suna ma uwa azaba ne shi kuma sha ba su nasu daya a cikin kaso shida sha jefu masu wanda uwa daya irin matan da suke aure da yawa nan sha jefu masu can kuma in an jefu masu namiji da mace rabuwansu da yanayi ba ne zakar hadu misayen to sauran sha dawo a gida inda yana da wanda uwa daya uba daya mata ne wanda uwa wanda uba daya za su ji gado in dai ya bari wanda cikin su daya a mamaki ne mata ne to wanda uban su daya ko maza da mata su maza shi su ci gado shi na abin da yake masu magana an ga karatu na magani ai shi na bincika shi na ba da yi tsakasai hmm. to shi na abin da yake gaya mai shi ce yare su a kafu mutum zai ci danwansa li abiye wanda babansu daya wa ummi kuma uwansu daya duna akhihi li abihi wanda kafin wanda danwansa wanda suka hadu wajen ku ba da zai ba ba shi ba shi jira zai kuna gane karatu to hayin musu gane karatu a to ni dai koma gida za a a waya <laughs> mu koma na uba na ya ba ta shiga cikin maraka za a zo ‘ya'yanka kamata, ‘ya'yan da suka aika sun sun haɗu da kanne mahaifiya da baban mahaifiya sun haɗu wa zai ci gano za su kansu ku ci gaba eh, eh. eh inda shi kaɗai ne ma'aikata za ta doki da cikin kashe uku ko koma duk in wan ba su haura biyu ba ba su hana uwa inda ma dama wanda ya mutu bai bari 'ya'ya da jikoki ba to uwa tana dukiyar da kana da miliyan uku kowa za ta dauki daya amma yan wa in ba su tsara biyu ba sun kai biyu zuwa uku she su su ma uwa sharri su rage mata na. na'am الحقوق المتعلقة بالشركة مقدمة إذا تتبعنا آيات آه كراتون فا ba karatun lecture ba ne kun fahimta wanda ya shiru ban yafi masa ba na yi kwarar zai ba eh ba zan wahala ba na fito daga tushe ke na zo ko alwala nan na yi don ku fahimta ba ku fahimta ba ku koma mu yi karfi da kikanci a fahimta domin muna klas a konin talibi burkina faso zaki ne amma bai fahimta da wuri an yi rubutu shi mu ce mun fahimta ya ce kai kada, wani kuma shi ce malam ban fahimta ba a taimasa dare wallahi ya fahimta to karatu a gudu ta zamu dauka yadda da ka zai kawo mu amma yanzu farko farko nan mun ce mun fahimta ya ce ai zan tambaye ku gobe shi ke malam ban fahimta ba ana ba ake ne wallahi ban fahimta ba a fahimta da yi duk mai fahimta da wuri baya nan zare zai manta da wuri haka karfi saraka wannan gado kaga yau mun fara a da suka zo suna kwadata da neman ilimin gado shi mun ce je naira autar ya tattara muku a su da ibn majah da imam ahmad da bai haki amma naira autar ya tattara su amma ka koma abu dauda da ibn majah zai koro da tirmizi zai baka sako da wuri shi muka zo cewa manga na ne cewa kuna karanta qur'ani min ba da wasiyyati to suna biya aude ya ce kar ku wannan ayan ina umartan ku ne bisa tartibi don mutum ya mutu shi ke na a fara ba da wasiki kafin a ba da bashi ita ba haka ba ne ya ce ku jinjiran wasiya mutum ya mutu wasiya da bayan suna a kanku kafin ku ci gado to ku ajiye zancen tun da ya ce a ba wa ne ka za a yi a'a ku fara biya bashi wannan tafsirin mutum ya mutu abin da yake a kan mamaci an gama wannan shi haka zo aka ce to ku gane kuma ya'yan babbanni ma'anan wanda suka shafe ya'yan yanwa wanda kallon babanka ko yayin babanka ya'yan suna cin gado to amma ya ce wanda suka hadu fuska uwa mahaifi daya mahaifa daya sukan ci gado ko da ba gado ki ba ne shi sun ci kafin ya'ya babbanni su zo da su asaba ne wai ba za su ba za su to amma ana tsare su waɗannan saboda ta abin ya shafi cikin mahaifa akwai abin da ake kya rahmat sosai ana ba su nasu komai kankantansa shi na abin wallahi duk wanda ya karanta a jina na muhammadu wallahi zai zama mutum zai zama mutum ka ga yadda rayuwa yake ka ga sama yadda yake tsayawa da iskan da muke shaka da kasan da muke takawa da juyi zamanin kawai kawo cika aka maka fa wata tarba sai komai aka yi ba ka zo ka ci duk wannan abu kwanta ya komai na ji yara ma in kano suna ce babu allah a jami'ai da awa suke babu allah a kano a nan cikin kwatami aka yi cikinsu sun ce babu allah babu allah a cikin tenet suna tare da mulhidai kuma duk yan filosofa ba su kare duniya lafiya ba akwai wanda suka kashe matansu kuma ba dan filosofan da ya rubuta wani abun kirki wanda za a gada mahaukata mahaukata zabzab shahar hauka hauka zuka yi wannan ka kalli shaharin allah duk wani abu tafiya banza ka kalli shaharin allah wallahi kana duba halittun allah ai zaka sallama allah kun ga hawainiya mai tafiya sannun nan ku ringa duba farauta yake yi nan hasharar kagin ba iya gudu ba iya gudu in zai gudu kama ne to amma shi an ya ba shi harshe zaka yi mamaki dogo in dai na sai kama bu yana nan shi suke harshensa ya kama shi su yana zaune nan duk wannan tsarin banza ne in kana jin halittun Allah zaka ilimin da baka taba yi ba duk ba iya tafiya wannan ne ne yi tafiya ma bikyar ne shan lai ba shi harshe kai haka shi haka yake dauki in ba ya sa abin farauta ba komai a dukka da iska kaga iska da muke shaka Allah yake sai bana zaba shi yawai tashi shi kashe mu da gidajen iska iska da muke shaka Allah yana sai mana zaba shi bude shi da yawa shi kokko na gidaje wutan da muke dafa abinci da shi muke kwana ba muke kwana kadan ake so an yawaita shi mutu lahira ko wani mu baki ruwan da kake gani da muke sha kadan ake so a bamu an ya suke ruwan ka gani shi ka ga mun mutu muna mushi kai duk abokan adawa muke tafiya iska wuta ruwa muna bukatar sa da kankani ya yawa ba kyau ina tare da mu shi Allah Allah ne mu bayi sa mu ci gaba kun fahimci wannan karatun sarki tambaya a'a ya fahimta kuwa ma gade da walakin to fada'ir muka karanta da kuma abin da ya shafi abin da ya shafi hakki na mutum ya mutu don mutum ya mutu kudinsa shine komai shi an gama abin da yake hakkinsa kafin a yi to yanzu zan shiga kuma hukukum ta alika bi taraka hakkin da an bai ya kafin mu zo menene sunan gado na ta kun gane to mu ci gaba muqaddima إذا تتبعنا آية المواريث التي وردت في القرآن الكريم نجدها تذكر أكثر من مرة الوصية والدين مؤكدة على أن كثمة التركة إنما تكون بعد أداء ما على الميت من ديون وتنفيذ وصاياه ولننظر يأتي إذا تتبعنا آية الموارث yadda mun bi ayan gado daki-daki za mu ga abin da ya zo cikin ƙur'ani za mu ga cewa ƙur'ani an baci mafi yawa wasiya sannan bashi wasiya sannan bashi ya ce yana karfafa abin cewa an da kismata tarka innama takunu ba da ada ma alamai kafin araba gado shi an biya haƙƙin da yake kan mamakin. karshen ramadan yanzu yara mafi basa tu sa iya hizi ana mutuwa basa sa tambayi me kan babansa shi eh babanka da ya nema ya mutu kai ba za ka mutu ba a tosa ya masa to shi ne to yana sai kawo ayan amma ba masu son karanta ayan saboda ayan zai zo daga gaba mafata gane tun da manansa a nan yanzu abin da yake sai cire kede abu biyun shi ne gaba watiya da mai da bashi shi ma da yana so ikoro maka watitin ne amma ma na gado zai zo nan gaba ba yanzu a fassara gadon ba zai gyawo maka alaman yadda kur'an yanzu to karanta ayoyin kaji. Ah. Mm. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الوفيين إلى قوله من بعد وصية يوصي بها أو باء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله من بعد وصية يوصين بها أو جيد جي ولهن الربع مما تركتم إلى قوله من بعد وصية توصون بها أو دين دال وإن كان رجل يورث كلالة ila qawlihi min ba'di wasiyati yusa biha aw dayn in ba qur'ani ba wanda yawan ka ji kalman ka san wahayi ne kana ji kana da imanin wahayi ne ka ga magana abin da ke sai ce da kai ta ayoyin ba sa kaddama da bashi suna kaddama da wasiya to hakika kuma bashi shine gaba amma goninta karatu shi an kaddama da wasiya ya ce ba tartibi ba ne ba koyaushe ne ka zama tartibi wajibi aya ka ambaci abin da ba shi ne wajibi ba wanda yake bi sai fi shi wajibi saboda ka shiga san malami wani kuma zai iya cewa a ƙur'ani ya ce wasiya ne kafin a biya gado to shi ne ke cewa in ka izina da aya ya ce yusi kuma nawa fi auna da ku ya izakar misal hazir unsayin ya ce karshe ce min ba da wasiyati yusi biha aude ya ce kagin nan ya kadama da wasiya shi zuwa lakum nisu ma taraka ma taraka azwajukum min ba da wasiyati yusi na biha aude ya ce kuma shi ma haka ne shi ce wala wannan rubu ni ma taraktum min ba da wasiyati tusuna biha aude shi ce fa in kana rajul yuras kalalatan min ba da wasiyati yusa biha aude duk ya ce jumlan duka shan kaddama da wasiya kafin a zo mai bashi to waɗannan ayoyi sai mun zo mun fassara su zaka tabbatar annan muhammadu annabi Allah rasul yanda ummi Allah ta huwa allazi ba sa fil ummiyi da ka ake fassara wasi gadon nan ai ai ai ai doktora ai an kafa jami'oyi akan gado ai menene shi kawai zai zo ne faɗa abin da Allah ke ba ki ɗaya da kada wannan kumci na su ji Allah ya ayya wannan tabewa da asara ya suna ta da yara da Allah ya bai masa ga makatar ba hmm. to mun gama kenan to shi a koma menene ne gado Mene ne gado shi za ta fiye eh ne gado eh gado ake magana me gado to wa ma'ana hada anna al-mirasa laysa awwalu shay'in yusna'u ba'da wafati al-mayyit hmm. bal huwa akhiru shay'in hmm. wa qabluhu ashiya' مقدمة عليه ولا بد من فعله ولذلك كانت الحقوق المتعلقة بالتركة على الترتيب التالي كثيرا za fassara muku yace mutum ya mutu ku masu gado masu kwadai masu so baban su mutu amarya da tuntun yi mutu kukan karya dangi yi ce saurara ba kudin ba gado aka fara yi ba ya ce akwai abubuwan da suke da haƙƙi shan kaddama da su kafin a ci gado shi ke cewa ma'anan wannan ta abin da muka karanta annan mirasa laisa awal shi yusnan ba da wufat mai gado ba shine farko abin da mutum ya mutu za a yi ba abin da za a yi farko abin da ya shafi haƙƙin nan mamacin shine bashi a biya bashi da hakokin da kansa sannan a raba gado ya ce hakokin da yake binsa guda hudu ne zai tsirata ba su don kurike hmm, mutum ya mutu hakki guda hudu na kansa shayi na kafin a ci gado na gan duk wanda yake kasuwansa ya kyau zai hada ci abin da kansa yau fararen gado shine farko wanda a sai ne mun karanta wannan kuma aka zo hukuka abin da aka bari aka zo aka fada maka kuma cewa shi na likuma ya ce karkubin tarjibin wasiyan rigado tarjibin wajibi ne a'a za a yi tarjibin wata akai a kansa muke a yanzu mangarar shi na ake ci a kansa har ake fassarawa ya ce ne al'ula al'ula al'ula al'ula al'ula al' نفسه من غسل وتكفين وصلاة عليه ودفن mutum ya mutu a cikininsa akwai wurin ba nan ba amma mu na yana so mu mutum ya mutu shi a shiga da shi daki kowane irin cuta ne a nan za a wanke shi ko shiga ruwan ko me zai faru da cutan ne ko ya mutu to kasan waje akwai wurin da ake ware da ya mutu da wani cutan da ba ya dan shi ba sai a je kuma a ware wanda za su wanke su sha biya namu wanda muke shi ke kyau to amma wani lokaci kuma sha samu likitoci masu ilimi a gani abin da ya kashe shi baya cutar amma mu mutum ya mutu shi a shiga da shi uwa dakin sha tattara kafet a wanke shi a nan kowai iwa a cikin nan wuri a gogo shi dan za muna da tauhidi mai girma amma kuma mutiyayi al'amarin namu wata na akwai akwai ganganci a ciki akwai ganganci a ciki ya ga mutum yana da su da su da ya zo da shi da nan kuwa lalaka na faso ya shiga nan a zuwa shi a wanke birbirbirbir nan da na aka ce kai makaran da sida ba ka taba sida ba ka taba komai ba ba abin da ya dace inda mutum ya mutum na dan dangi ne to ba wanda yake tambaya birbirbirbir a nan za a yi ko ma me ya kamata a bisa bisa ne to kasan waje shi biya kudi shi ce to abu biyu ne ba zai shiga ba kai dan to shi mu tsaya an la yadda za mu zo mu tashi an la yadda wannan abin nan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma wanda yake da ba zai gane wanda yake da bashi da zai gane